Manajan kungiyar Liverpool Brandon Raja ya soki dan wasan nan Alex Sanchez kan faduwar kwange da ya yi maras dalili a wasan da suka yi na jiya. Brandon Raja da ya yi farin ciki da wasan da 'yan kungiyarsa suka yi amma ya bayyana cewa dan wasa Sanchez ya yi magudi. Ya ce ya kamata a ce muna gaba da su da kwallo ɗaya a lokacin da aka tafi hutun rabin lokaci amma ba su ladan buga daga kai sai gola shine ya taimake su wajen samun ƙwallo ta biyu. Ina matuƙar farin ciki da wasannin da muka buga wannan satin da ƙungiyoyi kamar Manchester United, Bournemouth, Arsenal, wannan yana nuna cewar muna kan hanyar zuwa inda ya kamata a ce tuni muna can barandar raja dai ya kara da cewa bayan dawowa daga hutun rabin lokaci mun buƙaci 'yan wasanmu da su ci gaba da abin da suke kuma mun nuna bajinta duk da yake muna wasan ne da mutum goma a fili ya rufe da cewa dole a matsayinka na coach dole ka samu ƙirƙira hanyar da za ta dawo da wasan yadda kake bukata.